بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina yau shekara da huɗu biyu lissafin nasara yan mishan yau muna ashirin da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya bayan Allah suna ci gaba da bada gudunmuwa ta marayu Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi ku taimaka wa marayu Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka ku taimaki marayu Allah ya tsare 'ya'yanku bayan mutuwarku ku taimaki marayu Allah ya yaye mana bala'o'i da muke ciki saboda mun taimaki masu rauni mu kuma halin rauni da muke ciki Allah mai ƙarfi sai taimake mu ku taimaki marayu ku yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama gudunmuwa da aka samu daga akwati da tebur an samu dubu goma sha biyu da ɗari uku da arba'in waɗanda suka ba da gudunmuwa ta banki akwai wani bawan Allah da bai ambaci sunansa ba ya ba marayu gudunmuwa ta kuɗi naira dubu hamsin Allah ka yi dukiyarsa albarka ba mu san shi ba amma Allah ka san shi Allah ka biya masa bukatunsa na alkhairi duniya da lahira akwai a wani halliru ya ba marayu gudunmuwa naira dubu talatin Allah ka yi dukiya hajji halliru albarka Allah ka tsare masa dukiyarsa ka tsare masa zuri'arsa ka tsare masa imaninsa kai wa rayuwarsa albarka akwai bintu Umar Mustafa ta ba marayu gudunmuwa ta naira dubu ashirin da biyar wannan baiwar Allah Allah ka tsare ta kai mata albarka in tana da iyaye ka musu albarka in tana da yaya ka yi zuri'a ta albarka akwai Muhammad Aliyu ya tallafa marayu da gudunmuwa ta naira dubu ishirin haka ibrahim abubakar wato shi ma akwai muhammad abinda mamma abba habib shi ma ya ba da gudunmuwa ta marayu naira dubu ishirin wayannan bayan allah allah kai wa su albarka kai wa rayuwarsu albarka da mu da su ka azurta mu da makwabtaka da manzan allah sallallahu alaihi wasallam a firdausi ranar tashin alkiyama daga nan akwai ibrahim abubakar ya ba marayu gudunmuwa naira dubu goma akwai hakilu usman naira dubu goma akwai jafar umar naira dubu goma abubakar hasana naira dubu goma umar faruk ɗangiwa naira dubu goma abdulrazak jimo naira dubu goma alhaji sule umar naira dubu goma sadiya gusau naira dubu goma sannan akwai awalu mijin yawa shi ma ya ba marayu gudunmu naira dubu goma ya Allah duka waɗannan bayi Allah ka saka musu da alkhairi kai dukiyar su albarka kai zuri'ar su albarka da mugun ji da mugun gari da baka kaddara Allah ka tsare su a rayuwar su gaba ɗaya. akwai sani alhaji isa ya tallafa wa marayu da naira dubu biyar akwai bello ismail naira dubu biyar binta yahaya naira dubu biyar sadiya dan sharif naira dubu biyar husaini l nafati naira dubu biyar yusuf anka naira dubu biyar abdulrahman jibrin naira dubu biyar abdullahi najib naira dubu biyar ibrahim tsayib saminaka naira dubu biyar ɗan juma yakubu naira dubu biyar khadija isa anka naira dubu biyar ya allah waɗannan bayi naka da suka tallafa marayu allah ka musu albarka ya allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi duniya da lahira ya Allah wa'annan musibu na zamani da cututtuka na zamani Allah ka tsare mutane da su baki daya daga na akwai sai Umar Abubakar naira dubu hudu akwai Rabi Tijjani Abubakar naira dubu uku akwai Aliyu Ibrahim naira dubu uku duka waɗannan bayan Allah sun ba da gudunmuwa zuwa ga asusu na marayu akwai Aisha Shehu naira dubu uku Idris Aliyu naira dubu uku daga na akwai Adamu Sale naira dubu biyu akwai ahmad abubakar naira dubu biyu khadija musa naira dubu biyu adama adamu jere naira dubu biyu idris dauda naira dubu biyu hajara adamu naira dubu biyu ibrahim magaji naira dubu biyu suleiman hashim naira dubu biyu baban gida abdulrahman naira dubu biyu ibrahim munir naira dubu biyu adama ahmad na rawiya naira dubu biyu abubakar abdulaziz naira dubu biyu akwai siraji abubakar naira dubu biyu adamu mansur naira dubu biyu akwai abubakar shehu naira dubu biyu ya ala dukan wayannan bayi kai wa dukiyarsu albarka Allah ka tsare su ka tsare masa zuri'a su Allah ka sa da mu da su mai makwabtaka da manzan Allah mu sharu alkawtara tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama akwai sauran sunaye da dama da aka aiko na goma marayu wanda saboda karancin lokaci ba za mu karanta ba amma ya Allah dukkan su kasan su da waɗanda muka faɗa da waɗanda ba faɗa ba Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi duniya da lahira yadda suka tausaya wa marayu masu rauni su kuma san da rauni zai same su Allah ka tausaya musu jimillar kudin da aka tara na marayu an tara kudi naira dubu ɗari uku da sittin da tara da naira ɗari hudu idan aka haɗa da kudin da aka samu a tebur an samu naira dubu ɗari uku da tamanin da ɗaya da ɗari bakwai da arba'in Allahu akbar ya Allah waɗanda suka bada wannan gudunmuwa duka Allah ka saka musu da alkhairi ku ci gaba da taimakawa marayu in Allah ya da muna da buri waɗannan marayu guda dubu saba'in kowa sai ya samu tallafi daga yan uwansa musulmi wannan tallafi da kuke yi marayu ba ku san iya tasirin da yake yi ba ina faɗa a wajen tafsirin mata wanda yau bayan yi tafsirin mata an ƙaddamar da neman gudunmuwa na marayu za ku yi maki mata sun tara dubban ɗaruruwa a yau domin a tallafa wa marayu dama su ake bari da marayu saboda haka sun fi kowa sanin muhimmancin tallafa wa marayu ina ba da misalin wani abu da ya faru a jihar adamawa lokacin da shugaban kungiya na ƙasa fadilatu shek imam abdullahi balalau lokacin da aka zo tallafin marayu ya ba da odar kaya daga saudiya kaya ne masu tsada sai sai ka ji kudin ya kai wajen naira dubu ashirin sai tsaya naira dubu goma sha biyar kayayyaki masu tsada akwati guda akwai dr ibrahim rijiyar lemo wato sakatare na education shine wanda shugaba ya ba nauyin odar kayan a lokacin da aka je aka yi odar kayan aka kawo cewa to ai wannan ya aka a wannan kayan zai iya tallafa wa marayu ninki uku hudu biyar na waɗanda waɗanda za su samu a har yanzu ai kamar da an yi amfani da kuɗin an sai kaya masu ɗan sauƙi medium da yawa tun daga marayun da yawa da yawa su samu shugaba ce wannan gaskiya ne muna fata Allah ya sa a samu da yawa ɗin ya ce amma abin da ya sa na yi wannan irin wannan kayan in na tafi waje na kan siyo ‘ya'yana to ina jin kunyar in haɗu da Allah Allah ya gana siyawa ‘ya'yana amma ban taɓa siyawa marayu ba <laughs> ya ce shi ya sa na ga ya kamata a siya musu kun sa abin da zai ba mamaki ranar sallah marayu sun sha ado sai ga yara sun haɗu da yara 'yan uwansu amma su wayancan ba marayu bane suna da iyaye ina kuka samu wannan kayan mai tsada marayu suka ce mu iyaye mu sun rasu babanmu ya rasu wannan kungiyar izala ce ta mana kayan marayu yanzu izala ce ta sai muku kaya mai tsada irin wannan suka ce eh. sai cikin yaron ya ce to ni ma Allah ya sa kamin baɗi babana ya mutu kaga izala ce sai da sai mun kaya mai tsada irin wannan yaron man kaza zai san hatsarin mutuwar uba ba to amma dai akwai darasi a ciki da aka kai ta tawa maraya sai ga mai uba yana sha'awar wa yana sha'awar maraya Allah ba zai daina sa muku albarka ba in za ku rinka yin irin wannan Allah ya saka muku da alkhairi akawun na marayu akawun shi ne Open Welfare Committee Dubuis Kaduna State account number double zero double one six zero eight double one five banki Stanbic IBTC bank Allah ya bada ikon taimakawa na ana zama ina muka kwana na samunan muna arab

dan uwansu ne a kabila domin aka ce dan uwa ne wanda kuka yi tarayya da shi a cikin wani abu idan kun fito ciki ɗaya da shi kun zama yan uwa in kun yi tarayya da shi ta wajen uba kawai kun zama yan uwa kukan yi tarayya gari ya hada yanzu yan uwantaka ce ta zaman gari ko kabila ta hada yan uwantaka ta zaman kabila ko ɗalibi ɗan makaranta ta hada wannan uwantaka ce ta ɗalibtaka ina fata an gane wannan to shi nan da aka ce a kahu ɗan uwansu ɗan uwansu ne a wajen ƙabila shi ne wa iladin a kahun huda a nan gudun ƙala ya ƙaumi ba sa fa'un ba amma a can baya faƙala ya qaumi amma nan sai aka ce qala ya qaumi malamai suka ce dan ba sa fa'un ba dan ya zo ne kaman a matsayin ansa tambaya Allah ya ce mun tura annabi hudu zuwa gawa adawa kamar mai tambaya ya yi tambaya to da ya je mai yace musu to in za ka ba da ansa baka da bukatar fa'un saboda haka me ya ce musu daidai ƙara ya qaumi ibudullah ba sai da ko kun gane wannan wannan shi ne hikima na rashin sa fa'un a ciki kamar yadda shehu malami zamashari ya kawo a cikin tafsirin saka shaf kun ga shi ma abinda annabi nuhu ya fara kira zuwa gare shi shi ne tauhidi kalmar shahada e ibudullah ma lakum min ilahin ghairu shi ya sa lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'az ibn Jabal ya je wato ya isar da sako sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innaka ta'ati qauman min ahli alkitab zaka je ka samu mutane ne waɗanda suna da littafi mutane ne kitabi da an tura shi ne zuwa Yaman Yaman kuma akwai kiristoci sai annabi yake koya masa methodology na da'awa idan za ka je da'awa a wajen wa'azi akwai scale of reference wato da me ya kamata ka fara me ya fi muhimmanci sai sai masa ta fi qauman min kitab za ka je ka samu mutane ahalin kitabi, sai sai falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadatu Allah ilaha illallah in ka je ka bar komi abu na farko da za ka fara yi musu wa'azi a kai shi ne la ilaha illallah wannan ya nuna dukkan mai da'awa na suna, in ya je wa'azi abin da zai fara rike wa wuta shi ne mai shi ne tauhidi aƙida tana ake farawa in ta gyaru sauran abubuwan da za su gyaru cikin sauƙi in ba ta gyaru ba komi ya lalace karka ce a in magana kan tauhidi ne magana kan aqida zai yi bakin jini wasu ba za su saurare ni ba za a ce na cika tsaurin kai za a ce na rarraba kan jama'a za a ce na zo da sabon addini za a ce za a ce za a ce duk abin da za a faɗa a faɗa fara kira zuwa ga la ilaha illallah wannan ita ce sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce sunna ta annabawan allah madaukin sarki gaba daya sai annabi ya ce wa'azu dan jabal idan suka ansa maka wannan la ilaha illallah ta karbu to a lokacin ka gaya musu Allah ya faranta musu salloli guda biyar a rana idan wannan ya karbu to sai ka gaya musu Allah ya faranta musu ba da zakka to ukhazu min aganiyaihim faturaddu ila fuqaraihim za a karba daga mawadatan su a bada ita zuwa ga talakawa kenan a wajen da'awa priority shine tauhidi shi sa kuka ga babu daga kafa akan wannan in za ka yadda da mu ka yadda da mu akan wannan in za ka so mu ka so mu ka san inda muke in za ka ƙi mu ka ƙi mu bisa hujja in dai kan la ilaha illallah ne ba matsala a jalayi ba matsala mun shirya in dai kan la ilaha illallah ne amma ba ja da baya forward ever backward never kun ga annabi nuhu da ya je ita ya fara da ita ga annabi hudu da Allah ya tura shi da me fara la ilaha illallah ibudullah ma lakum min ilahin gairu sai ce musu afala tattaku ba za ku kiyaye dokokin Allah ba to me fara da rama قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين من تأكي قال الملأ الذين كفروا من قومه ne malau jiya kuma me yasa larabci ake ce musu balau manyan gari kenan amma manyan gari zina kafaru waɗanda suka kafirta Ke ana iya samun manyan gari masu imani ana kuma iya samun manyan gari makiya Allah to makiya Allah su ne waɗanda suke wannan magana mai suka ce suka ce ina lana raka fi safahati mu fa muna kallon hankalinka tawayayye ne kana da ƙarancin hankali kana da wauta in a ce mutum mai wauta shine naƙisul akal wanda hankalinsa bai cika ba akwai tawaya a cikin hankalinsa kaga cin mutunci a kalli annabin Allah manzan Allah dan aikan Allah amma wai sai a ce masa wai wai hankalinsa rabi da rabi ne wani cin mutunci ya wuce wannan suna ganin shi yana a cikin wauta yake inna raka fi safaha mutanen annabi nuhu sun ce suna ganin annabi nuhu cikin bata waɗannan kuma suka ce suna ganin annabi nuhu cikin wauta abin da annabi hudu cikin wauta wannan abin da yake nuna maka duk mutumin da ya zo da gaskiya to sai mutanensa sun zage shi siffanta shi sai an siffanta shi da siffar da ba tashi ba yanzu shegantakar da aka ɗauko a najeriya shine wayya za a yi sai an yi furubin wa duniya cewa maluman sunna su ne 'yan ta'adda yanzu shiga takarda aka ɗauko a najeriya kenan ya za a yi a yi furubin maluman sunna su ne 'yan ta'adda a rinka kiran sunayen waɗanda suka rasu da waɗanda suke raye ko kwanan na jin wani na cewa wanda ya fara karantar da boko haram a najeriya ɗan ta'adda shi ne Sheikh jafar mahmud adam kano yana kamar ya musu bashi ba na biyu kuma shi ne muhammad awal albanin zaria wai da su ne 'yan ta'adda yanzu abin da ake yadawa kenan daga na fara kiran wasu su na waɗanda suke suke raye mun san lokacin da 'yan bidiya suka yi conference babban abin da ake so a tabbatar shine wanda ya fara kawo ta'addanci Najeriya shine shan Abubakar Mahmud Gumi conference a Abuja aka kawo manya-manyan mutane wasu na gabatar da kasidu kowa ya sha bidiya ya koshi a cikinsu kowa da ka kalle shi kasan wannan a wajen Allah criminal ne fuskarsa kawai za ka kalla sai ka ce ɗan daudu wa amma ya zo yana so ya furubi wa shan abokan amurdu shi ya fara kawo ta'addanci ba ma shi ya ba da haushi ba ko kwanaki yana jin wani da ya sha bidiyo ya koshi eh shi ɗin dai shi wai hujjarsa cewa ‘yan izala su ne ‘yan boko haram su suka kawo boko haram wai shi ne ‘yan boko haram daga cikin ‘yan izala suka fito ‘yan boko haram daga ina suka fito daga cikin ‘yan izala saboda ka ‘yan izala ne suka koya musu da Allah akwai waɗanda suke wa'azi akan haɗarin da ta'addanci a Najeriya kamar ‘yan izala sanda ake ɗauki ba daɗi da yan boko haram akwai wani malamin bidiya shehun bidiya da ya sai haukan mimbari ya wa'azi akan yan boko haram suna iya magana ko a maiduguri matsaurita suna iya yin magana suwa suka fito suka yi magana suwa ne da ana boko haram a maiduguri suka je aka yi taro aka buɗe wuta aka ce boko haram ta ne ba addini ba ne ba annabi ya karanta da shi ba lokacin da nake kan mimbari a maiduguri ina wa'azi ina fatattaka boko haram irin wa'azin fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawa wallahi akwai waɗanda gani suke za a kife za a kife maiduguri kamin na sauko da kan mimbari, ina yan bid'a suke suwaye suka yi wa'azi suka faɗi munin aqida a lokacin da aqida take take kan gabarta in ban da ahalin suna, waye sai magana to naji yan boko haram daga yan izana suka fito saboda haka izana ce ta koya musu sallan na jadalan to haka ne ba matsala mun yadda sai dai mu bayan izana daga cikin yan dariƙa muka gane suna muka fito muka baro su a can to tunda mu ba daga cikin ku muka fito ku kuka koya mana <laughs> in dai hujjar shi ne idan mutum ya bar ni yana rubuta aƙida da ta saba wa aƙida ta ya rabu da ni ya fita daga ciki na ya koma gefe ya ga sansanin sa duk yadda na faɗa da shi to aƙida sannan ne ya koya ta yi duk yan izana nan daga cikin zuwa suka fito ba daga can muka fito ba yanzu ana ran nan yana baka labarin sanda yake rubutun sha ba sai kai mamaki ba wallahi yayi lokacin da a kano in za a yi mauludi idan aka ce ana ramma ya zo zai karanta kasida to ko bacci kake sai ka tashi ka farka zai zo ya karanta kasidar bege yadda kake zai yake rera ƙur'anin da kake kabara to a lokacin kasida yake rerawa in ya rero ya rero rero ya ake sai ka ji Allah ya ƙara karama daga ran da ya gane su da ya suka ce ya lalace to in dai duk wanda ya barka abin da ya je daga baya ya kai ka koya mashi to mun ji ƴan boko haram 'ya'yan izala su kuma ‘yan izala ‘ya’yan ɗariga’ ɗan boko haram jikokin yan riga. ai kaka da jika sun fi shakuwa fiye da kaka da ɗa ba ba haka ba ne saboda aka ga jikokin kula sai ku zai ku kwashi kayan ku Allah ka gafarta mana wai ka san me ka ce wai ba ka san me za a ansa maka ba suka ce inna lana ka fi tafaha hmm. wallahi ya ka kai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hankali a duniya amma duk da haka kafirai wa qalu ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru wa qalu suka ce ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru ya kai wanda aka saukar wa ƙur'ani ka ji wani kira kamar mutunci za yi sai annabi ya wayo ya kalle su ce inna kala majnun kai mahaukaci ne wanda yake kowa hankali a duniya kenan ba za ka zo da gaskiya ba sai an siffanta ka da siffar da an san kishiyar ka ce siffar da an san kishiyar ka

kawai idan yi mafarki mafarki ta gaya masa karya da gaskiya da shafi sai tashi ya ce a masa wahayi kuje da aka ci mutuncin annabi muhammad ƙarshen suka ce kai bal huwa shayar suka ce mawaƙi ne menene kenan ƙurani menene waƙa ne bal ƙalu a bugasu a halamin balin tarahu suka ce annabi shi ya ƙirƙiro kirkiro qur'ani wanda bai iya rubutu da karatu shi ne zai kirkiro qur'ani ka wani rashin hankali ƙarshe bal suka ce a sha'iru mawaƙi ne kai ƙarshe ma sun cewa annabi boka da suka cewa annabi boka boka kafiri ne ko musulmi ne to wanda ya kawo tauhidi duniya wai shine kafiri ka ji rashin mutunci sai da Allah ya wanke shi ya ce wa ba huwa bi qaulika wa ba huwa bi qauli sha'ir wa ma huwa bi to ka zo to wai da qur'ani Allahu akbar Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir Qur'ani ba magana mawaki ne. Ƙalilan ma tu'minun kadan ne masu yin imani wala bi ƙauli kahin ba maganar boga ba ce, Allah ce ƙalilan ma zakaru. kadan ne kuke wa'azantuwa ji Allah maɗaukakin sarki wannan Qur'ani tanzilun min rabbil alami. saukakke ne daga rabbul alamina wane ne rabbul alamina Allah madaukin sarki da kanshi to duk wanda ya zo da gaskiya saboda haka maluman sunna ku shirya abinda za a yi ta yi kenan ba daina za a yi ba kar ku ji suna magana dr fantami ku ɗauka nan suka tsaya ba nan suka tsaya ba an fara gwadawa ne an fara menene gwadawa ne an gwada aka ga yi nasara sai ake to mu kara gaba sai a tunanin wane ne malamin suna ne an ƙara gaba wane ne malamin suna ne ana ganin an samo layi to layin ta barkace ƙarshe sai ga sun kunyata Allah ya kunyata su Allah ya tona musu asiri kuma an gane haɗin kan abinda zai baka haushi kuma waɗanda suka haɗu suka ƙulla wannan shegantakar wasu masallaci suke zuwa da su da musulmi wasu coci suke zuwa amma sun yadda su haɗa kai a yaƙi halin suna sun yadda sun yadda kan wannan da kowa za su iya haɗa kai to duk ku ta haɗa kan duk ku tattaru ga fili ga mai doki ku haɗu eh da yan bege da yan zumun da yan da yan da yan da yan da yan duk ku tafi duk a haɗu ba taron dangi ba da yan shiya bakaƙe masu baƙan hula su ba suna da su a ciki Bakaƙe masu baƙa aniya maƙiya matan manzan Allah maƙiya surukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maƙiya sahabbai yanzu wani samun haɗin kai ne aka samu wani haɗin kai ne tsakanin mujiya da angulu da shamuwa eh mutattaru wuce yan izala ne yan ta'adda mutattaru a dudunkulu ha ba ku san qur'ani ba me yaqulu na nahnu jami'un am yaquluna nahnu jami'un in sai ga taruwa Dubura. akwai makiyin ta'addanci a duniya kamar halin sunna akwai shi mu yan ta'addan ne aka kashe Sheikh Ja'far Mahmud Adam ko kaza ba mu kashe a Najeriya ba babban malami mahaddacin ƙurari irin wannan yana limanci a masallaci yana sallar asuba ranar a zai da bindiga a bude masa wuta a kashe shi a gaban almajiransa a ko katanga a shigo masallaci a kashe babban malami da malam damar amma ko kadan gare ba mu kashe ba a najeriya saboda ba mu san wanda ya yi ba ba ma ɗaukan doka a hannu kuna jin da muna ɗaukan doka a hannu za a kashe malam damar najeriya ta zauna lafiya da zai yiwu me yasa aka kashe malam jabar Najeriya ta zauna lafiya ba mu taba kowa ba saboda mu yan zaman lafiya ne ba yan ta'adda ne. mun yadda akwai gwamnati akwai doka da oda waɗanda ba su yadda da akwai gwamnati bayan san su ko ba san su ba sun yadda da akwai gwamnati sun daɗa shugabanninsu da gwamnorinsu da kowa nasu a Najeriya sun kai matsayin da hankulokin hanya suke yi an san su akwai waɗanda har gwamna suke tare za su ce ba zai wuce ba an san su kuma kuna nan suna nan gindin ku a gindin duwawunku suke ko ba nan suke ba amma ba ku ce yanta yadda ba ne an kashe mana muhammad awal albari zariya alfaƙihul muhaddis masanin sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga darasi aka tare shi aka bude mai wuta a nan garin Zariya. aka kashe shi aka hada da iyalansa haka dai ko ba haka bane wa muka taba mun kashe kaza mu za ku siffanta da ta'addanci kai ku je ku bincika suwa suke daure wa ta'addanci gindi da Allah bari tambaye ku suwa suke ba barawo laye sata malaman suna ko malaman bid'a tsakanin ku da Allah suwa suke cewa kwakwalo idon jariri a hada lakani malaman suna ko na bid'a suwa ke cewa yan kono nan budurwa a hada na suna ko na bid'a suwa ke cewa yan ko fata farjin mace a rufe laya da shi malaman suna ko na bid'a suwa suke sa yan ko zakarin namiji a hada lakani malaman suna ko na bidiya su ake sawa a tono gawa a cire likabarin a bar gawa tsirara malaman suna ko na bidiya su ake ba karuwa hatimin annabi yusufa ta wanke farjin ta farjin zai kara tes ta samu kwastomomi da yawa malaman suna ko na bidiya wane ne zai ba barawo laye sata kuma ya ba mai gida lawar kama barawo yanzu wanda ya hada ta'addanci da rikici ko mai hada ba wannan aiki malaman suna ne bari tambaye su ake bude makarantu a karantar da jama'a dini ilimi yana sa ta'addanci ne ko yana kashe ta'addanci suwa suka bude makarantu na sana'a da science da kimiyya har sun kai ga suna bude university yan ta'adda suna goyon bayan karatun boko yan boko haram su yadda karatun boko waɗanda har sai kai ga suna establishing university university wasu da zaka baka ce yan ta'adda su ake cewa a taimaki marayu kara bari su girma ba gata su lalace su zama yan ta'adda wannan aikin da kuke yana tallafa wa marayu aikin ahlus sunna ne ko aikin yan bidiya ne idan wannan bidiya da yaro zai lalace ko ba zai lalace ba yawo da ake yara ƙanana suna ganin ba da sunan karatun allo a wannan ƙasa ƙarshe su girma su lalace su jonin boko haram ko ta ƙungiyar ta'addanci a saka tashi tsaye suke yaƙan wannan a ke ɗaurewa abin gindi kenan waye yake yin kwanta ta'addanci su ƙyanƙyashe shi Allah ka gafarta mana kun sa abin da ya sa bai tada mana hankali dukkan annabawan Allah a musu ƙarshe ma suka cewa annabi hudu wa inna lana zunnuka min alkazibin kai mu fa mun tabbatar ƙarya kake wannan zo din ba ta zato bace mun tabbatar kai makareci ne annabawa da suka zo da gaskiya suka koya wa duniya gaskiya wayo su ake cewa makareta kenan duk mutumin kirki sai an siffanta shi da siffar da ba tashi ba kaga mutum yayi damo damo da kwatami wa ba kuma kai yake so ya dai ya rataya maka jakar tsaba dan kaji su bika kai an gulu da za su bika ma ba kaji ba Allah ka gafarta mana to me faru a gaba da rama qala laysa bi walakin rasulun من رب العالمين قال النبي هود wannan magana da aka gaya masa bata fusata shi ba bai fushi ba kala sai ce ya kaumi ya ku mutane na har yanzu mutanen sa ne Allahu akbar yace laysa bi safahatu babu wuta ko karanci hankali tattare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga rabbul alamina daga ubangijin talike gaba daya menene assignment na sha na rama أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين يجي أبلغكم رسالات aiki na in isar muku da sakon ubangiji na wa ana lakum nasihun ni kuma a gare ku mai nasiha ne sannan amin amintacce wanda ba zai yi ha'inci a cikin sakon da aka bashi ba ba zai yi ha'inci a cikin nasiha da aka turo shi da ita ba kenan yadda muka ji kalmar nasiha daga bakin annabi nuhu yau ga kalmar nasiha a bakin wa a bakin annabi hudu alaihi salam sai ce mai gaba da rama أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم بعد قوم نوح وزادهم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ya ce a أو yanzu kuna mamaki ne an ja kuma zikirun min rabbikum saboda wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku mai gargadi ya zo muku daga wajen ubangijinku wanda zai muku wa'azi liyunzirakum domin ya muku wazi ya isa muku da sakon Allah ya ce wazkuru iz kuntum kulafa wazkuru iz ja'alakum kulafa min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta yace ku tuna lokacin da ubangiji ya muku ni'ima ya sanya muku zama kalifofi bayan annabi nuhu bayan wannan waza da kuma ya ƙara muku wato basatan fil wato abinda ake cewa basa shine alquwa wa bakama Allah ya ba ku ƙarfi da girman jiki su adawa Allah ya ba su ne ƙarfi ya ba su girman jiki yace ku tuna lokacin da Allah ya muku wannan wazkuru ala allahi ku tuna ni'imomin da Allah madaukin sarki ya muku wala ta'asaw fil ard la'allakum tuflihun domin ku samu babban rabo a wajen Allah maɗaukin sarki ranar tashi alƙiyama. to amma da ya faru da rama أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر na كان يعبد قالوا سكتي أجئتنا لنعبد الله وحده yanzu ka zo mana ne don mu duk allolin namu da muke bauta musu mu dawo muna bauta wa Allah guda daya wa zara ma kana ya abudu abauna mu bar abin da iyayen mu suka kasance suna bautawa suka ce kai fatina bi mata iduna in kunta mina sariqina je ka zo mana da abin da kake mana alƙawari ba ka ce mun kibin Allah Allah zai kawo azaba ya halakar da mu ba ka ce wa Allah ga fili ga mai doki ya turo azabar in dai gaskiya kake wai waɗannan sun girma ka ji tsaurin kai da tsaurin zuciya me ya faru a wannan lokaci a larama qala qad waqa'a alaykum min سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين duk da haka annabi hudu bai wushi ba kare sai ce kadi wa ka alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab lalle ko hakika in wannan ita ce matsayar ku to azaba da fushi ya auku akan ku daga wajen ubangijin malamai suka ce akan cewa abu rijis abinda ake ake kyamarsa ake gudu ya auku ake gudu daga gare shi shi yasa kazanta ake ce mata rijis domin ana guje mata azaba ita ma ake ce mata rijis saboda ana me ana guje mata to anan gurin rijis anan gurin tana magana ne akan azaba wato lalle azaba da kuma fushi daga wajen ubangijinku lalle ya tabbata a gare ku yace a tujari luna ni yanzu za ku rinka yin jayayya da ni fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum saboda kawai wasu gumaka wasu sunaye da ku kuka raɗa wa gumakan nan suna ku da iyayenku Allah bai saukar da wata hujja dangane da su ba saboda su za ku zo kuna jayayya da ni ya ce fantaziru to ku jira ba ku ce azaba ta zo ba in ni ma akun minal muntaziri ni ma ina tare da ku ina cikin masu jira ni da ku duka mu jira mu ga abin da Allah zai biyo da shi baya me ya faru a wannan lokaci Allah ramma فأنجيناه والذين معه وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين الله يكي فأنجينا وسيمك تسير تدشي والذين معه دورا لكي تارد شيء إيماني برحمة منا دوت رحمة وجمع إن جاء الله Allah ce waka ɗana dabirar da zina kazzabu bi ayatina muka yanke bayan waɗanda suka wato ƙaryata ayoyinmu abinda ake cewa an yanke maka baya a kashe ka a kashe matarka a kashe 'ya'yanka in akwai jikoki a kashe su ya zama duniya ba wanda ya saura wanda za a gani a iya tunawa da kai an yanke bayan ka kenan Allah ya ce wa ma kanu mu'minin ba su kasance masu imani ba to ku saurara ku ci Allah ya faɗa mana yadda ya halakar da su a cikin suratu fusilat a suratu fusilat sai Allah ya ce أما عادوا واستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أها أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا

أما ثمود فأهلكوا بالطاغية أدوابا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما

أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل فكيف كان عذابي والنذر نعم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر waɗannan ayoyin sun gaya mana process da aka halakar da adawa a suratul fusilat Allah ya ce fa amma adu amma su adawa fastakbaru fil ardi bighairi haƙƙi. wato wasu irin ƙarfi ne Allah ya su ga karfin bala'i saboda haka suka girman kai a bayan ƙasa ba bisa haƙi ba wa qalu bal ashaddu minna quwwa lokacin da annabi ya ce Allah zai halakar da ku suka kalli annabi suna dariya annabi hudu kai ka kalle mu mu ne Allah zai halakarwa to Allah zai turo ya halakar da mu ka san me kake faɗa kuwa to man ashaddu minna quwwa duk duniya waye fi mu karfi da zai iya zuwa kara da mu shine man ashaddu minna quwwa Allah ya ce awalam yarau shin ba ta gani ne annallahu allazi khalaqahum lalle Allah wanda ya halice su huwa ashaddu minhum quwwa shine wanda ya fi su karfi inji Allah madaukin sarki Allah da ya halice su ya ba su karfi ya fi su karfi ko bai fi su karfi ba Allah ya ce wa kanu bi la yajhadun suka kasance suna jayayya da ayoyin mu Allah ya ce da ya tashi maganin su Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sai muka aika musu wata irin iska inji Allah iskar sarsara iskar da ake cewa sarsaran ita ce wacce ta hada siffa biyu siffa ta farko tana da wata irin ƙara da kunnen ɗan adam bai iya ɗaukar ƙara farfara kenan siffa ta ta biyu tana da ƙarhin bala'i da babu wani abu da ya wuce ta yi hajijiya da shi irin wannan iskar ita ake cewa sarsara Allah ya ce fi ayyamin nahisat a cikin wasu kwanaki marasa albarka in ji Allah Allah ce hum azabal kizi dan madandana musu azabar wulakanci fil hayati duniya a cikin rayuwar duniya wala azabul akhirati akza Allah ce azabar lahira ma tafi wannan tozartarwa ji Allah zuwa wa hum la yusaruna sannan ba za a taimake su ba in ji Allah randa annabin Allah ya ce to ku shirya yau bala'in zai zo aka samu su karfi a cikin su suka ce ku jama'a gari ku ta harkoki mu bari mu je bayan gari mu jira duk wanda Allah zai turo din to muna jiran shi a can gurin yazo a yi single comeback a dan ba mata iska Ka kaji matsiyata ban san iska Allah zai turo ba iskar in ta zo za ta sunkuci mutum ba a ne har girmansa ta shiga da shi sararin samaniya sai dai kaga kai na fadowa kafafu na fadowa hannu na fadowa tumbi na fadowa haka za ta zubo shi daga sama Allah ya ce wa amma samudu fa uhliku bi tsagiya Allah ya ce samudawa mun harkar da su da tsawa wa amma adu amma adawa fa uhliku bi ri'in sarsarin atiya mun halakar da su da wata irin iska mai ƙarfin bala'i ga ƙarar bala'i kuma ta wuce gona da iri shine atiya can gurin Allah ya ce mana fi ayyamin na hisatin a cikin shi'uban kwanaki marasa albarka a nan sai Allah ya ambaci kwanakin ya ce ha alaihim Allah ya sake wannan iska a kan adawa ba a layalin darare guda bakwai wata ya ta ayyamin da yini yini guda takwas husu ba a jere in ji Allah maɗaukin sarki sai da aka yi dare bakwai da yini takwas iskar tana kaɗawa a cikin gari Allah ce yayin da iskar ta kaɗa ta kaɗa ta tafi fatar alƙawma mafi hasara za ka ga adawa ga suna a girbe a zube a ƙasa ka annahum a jazu naklin kawuya kai ka ɗauka gonar dabino ce aka tura wata gireda ta tsara dabinan gaba ɗaya ta lebur da su haka Allah ya mai da su bayan iska ta wuce Allah ka tsare mu wannan shine bala'in da Allah ya tura musu a suratul qamar Allah ya ce kazzabat adu adawa sun karyata Allah ce fa kaifa kana azabi wani zuru yaya azabata take da gargadi na inji Allah yayin da masu wazi suka yi wazi aka kiyarda Allah ya ce kai annabi mai wazi ko ba zauna yanzu na karbi wa'azin da kai na zan yi Allah ya ce na karbi wa'azin zan yi da kai na ya nake yin shi shine fa kaifa kana azabi wani zuru Allah ce inna arsalna alaihim rihan sarsaran mun aika musu iska iskan nan mai tsananin ƙarfi mai tsananin ƙafi yau na nahasin a cikin wasu kwan wani yini mara albarka in ji Allah ustamir kuma mai dogewa Allah ya ce tanzi'un nasa za ka ga dama ƙafi ƙafi ne za ka ga iska tana tumbuke mutane in ji Allah maɗaukin sarki tana zubar da su ta tumbuke su a yi hajijiya da su sama sannan a zubo da su za a gan su ka annahum a jazu naklin munƙayir kai ka ce kututturen dabino ne wanda aka sassare aka daddatse aka zubar da su a cikin gona haka aka zubar da adawa a cikin gari a wannan lokaci kai wallahi duk taurin kan dan adam ran da Allah ya tashi kawo bala'i to ranar dan adam zai gane bala'i yana jiransa Allah ka gafarta mana ya Allah muna roƙonka ƙasar mu ta Najeriya Allah ka tsare mana ita Allah ka ɗaukaka sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ahalin suna ku ci gaba da haƙuri idan ana siffanta ku da siffofin da ba naku ba ku ta yin aiki ku ce yi Allah tuni yar manuniya ta nuna an yi walƙiya kowa an gan shi yanzu abin da ya saura kawai mune za mu ɗalinka biyuwa da toshi na mai ɗancin basir takwas muna ɗan ƙara har haskawa abin da kawai sauri kenan Allah ka gafarta mana jiya wani dan uwa ya turo da takarda cewa don Allah malan a ja hankalin gwamnatin jihar Kaduna saboda ta ƙara tausayawa dangane da ƙarin kuɗin makaranta na ɗalibai da aka yi bayan shi yau shugabannin ƙungiyar ɗalibai na jami'ar kasu su ma sun nemi ko da ni sun kai min ziyara a gida tun jiya suka zo suka samu lokacin muka taso daga tafsir na ce su dawo yau mun dawo daga programs na rana yau ma shugabannin sun sake zuwa suka ce muna roƙo malam a samu lokaci a yi magana da mai girma gwamnatin jihar kaduna domin a ƙara duba yiwuwar sassauta kuɗin makaranta na ɗalibai da aka ƙara masu karatu a jami'a a nan jihar kaduna na na kasu suka ce mun fahimci cewa mai girma gona ji su shugabannin ɗalibai idan aka same shi da ajanda muhimmiya irin wannan aka tattauna aka nuna masa illar da ke ciki yana sauraron maluman addini zai kuma ɗauki matakin da za a ga cewa an samu sauƙi wayannan ɗalibai muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi kamar yadda suka faɗa gwamnati da ba kashi biyu ce akwai gwamnati da ta kulle kofa ba wanda ya sai zai ta shawara ko ya bata wazi idan gwamnati ta kulle kofa ba wanda zai iya samun ta shawara ko ya mata wazi ko ya bata shawara to a wannan malamai ba su da zabi sai dai su faɗa a masallaci security su ɗauka su kai wa gwamnati domin dai dole a isar da sako akwai kuma gwamnati da ta bude kofa maluma suna iya zuwa su ɗauki ƙorafin talakawa da damuwa su gaya musu su yi musu nasiha ita irin wannan gwamnati haramun ne maluma ya zama akan mimbari ne za su yi wa'azi ko su magana a kanta. in ta buɗe ƙofa abin da ya zama wajibi shine a je a same su a ba su shawara in nasiha ne a ba su kuma a saurare su a ji su ma menene dalilan su na aikata abin da suka aikata yana daga al'ada da na sani a nan jihar Kaduna yau kusan shekara biyar kenan muna tafsiri a nan ko shekara biyar shida ba da ne kawai ya zama da ba mu yi tafsirin daga nan cikin garin Kaduna ba sai daga Abuja muka yi a duk watan Ramadan na san gwamnan jihar Kaduna yakan gayyato maluman jihar Kaduna duk wata kungiya da kowace tafiya sai an gayyato shugabanninsu za a tara maluma in Allah ya yarda sama da manyan maluma na jihar Kaduna sama da guda talatin gwamna zai tara su ya zauna da su abin da yake faɗa duka tarurrukan na halarta babu wanda aka yi bana nan abin da yake faɗa idan ya tara su kuma a cikin watan ramadan yakan ce na kira ku ne saboda kun fi kowa kusa da talakawa ku gaya mun menene kuka ji ina yi ba daidai ba wanda talakawa suka zo suka muku korafi ku faɗa min ni kuma na muku alƙawari zan gyara ana nan ma haka ne aliyu jamfale haka ne duk ramadan na duniya kuma bana ma in Allah ya da ina sa ran za a wannan zaman wannan korafi da kuka kawo na muku alkawari sai mun isar da shi ga mai girma gwamnan jihar kaduna baki da baki in allah ya yarda ina fata an fahimci wannan za mu isar masa allah da baki da baki za mu gaya mashi da yadda allah maɗaukin sarki wannan na muku alkawari kuma ba wannan ne karo na farko abu yakan taso kuma mu samu ganin shi mu ba shi shawara ko masa nasiha kuma ya karɓa kuma wallahi washe gari abin har ma ke ke bamu abin da ya karɓa kuma washe gari ya tashi da shi ina fata fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi